inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu yanzu Allah ya karɓi rayuwar Sani Garba SK inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jarumi Sani Garba SK ya amsa kiran ubangiji a yammacin wannan rana ta Laraba duniya ke kadai ce za a ban hakika dukkan mai rai mamaci ne wannan magana ce wadda ba ta bukatar fassara domin kuwa mutuwa wa'azi ce da take faruwa a zahiri kowa yana kallo duniya kai kaɗai ne za abin hankali ne yanzu muka samu labarin rasuwar jarumi a masana'antar shirin fina-finan hausa ta kanewood sani garbe sk inda yanzu haka ma labarin motar tasa ya fara yawo a kafafen sadarwa na zamani rayuwa kenan Sani Iski ya sha fama da rashin lafiya wanda a kwanakin baya ma ya fito neman taimakon al'umma a akan rashin lafiyar da ke fama da ita. Cikin zamana da kekin yayi. Wanda a lokacin har ma aka haɗa masa wasu 'yan kuɗaɗen da zai kula da lafiyar tasa har ma ya sake fitowa yawan mutane godiya. Wannan rayuwa zauna da ke. sannan kuma idan ba manta ba a kwanakin baya ma an yada labarin cewa SK din ya rasu har ma jarumin ya fito yin magana cewa yana nan a raye bai mutu ba Allahu akbar duniya to kamar yadda kowa yake jiran lokacin mutuwarsa shi sani garbe SK lokacinsa yayi domin kotuni ya amsa kiran ubangijinsa baya kai duk mazajen Shafin BBC Hausa ya wallafa wannan labari na mutuwar SK, sannan kuma manyan jarumai a masana'antar Kannywood su ma sun wallafa labarin, kamar su Alinuhu, Amin S. Bono da sauransu. Wannan kuma kamar yadda kuke gani ita ce wallafar BBC Hausa inda suka rubuta cewa fitaccen dan wasan Hausa Sani Garbe SK ya rasu a Kano bayan fama da doguwar jinya a asibitin Nasarawa yau Laraba. Muna fatan Allah ya ji gan iske ya masa rahama kuma ya kyauta namu zuwa, Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da mu kamar yadda insha Allah za mu kawo muku cikakken labarin yadda jana'izarsa za ta kasance. Kalina ya kwanta. Ne bugun ke ci taron mata babu ta makarki.